سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta talata sha biyar laraba sha biyar ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da hudu wacce ta yi daidai da ashirin da hudu ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da goma sha uku muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da taimakonsa da agajinsa a cikin ci gaba da karatun sura ta biyar a cikin alkur'ani suratul ma'ida a jiya mun kwana akan aya ta ɗari daidai ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin lalataccen abu baya taɓa zama kamar kyakkyawa sannan bara gurbi ba zai kasance kamar mai kyau ba a cikin al'umma sawa'an har muka karanto ayoyi ƙasa wacce yake ba ta ambata ba ta abin nan eh, ba ta fitar da tsoro kyakkyawa ba za ta yi daidai da ƙasar da take fitar da tsoro ba haka kuma mutum daga cikin mutane wanda kullum burinsa ya isar da amfani cikin mutane ba zai yi daidai da wanda kullum shi tunaninsa ya lalata ba Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin ayyuka kyawawa kuma ba su daidai da miyagun ayyuka kuma sai ya jawo hankalin mu yace fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah ya kuma abuta hankali ko ku za ku samu rabo to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 101 ya ayyuhal ladina amanu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شاء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم يا تبتا أتكن صحاح دسنا سنن wannan aya tana da dalilan sauka malaman tafsiri sun ambato dalilai ɗaiɗai guda uku daga cikin dalilan da ya sanya wannan aya ta sauka na farko ya tabbata a cikin sahih hadisin anas bin malik radiyallahu anhuma ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya fito ransa a ɓace sai yake cewa babu wata tambaya da za ku tambaye ni ita a yau face sai na ba ku ansa sai wani mutum ya zo yana tambayansa ni wane ne mahaifina ya ce mahaifinka shine uzafa ni ko ina ne mashiga taron alkiyama ya ce wuta za ka sai sahabbai suka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba yadda yake fito musu ya fito ba don haka sai umar sai ya tashi yana cewa radiyallahu an radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan na'udhu billahi min alfitan wato mun yadda da Allah subhanahu ta'ala a matsayin ubangiji mun yadda da annabcin ka ya kai manzon Allah mun yadda da musuluncin da ka kawo a matsayin addini muna tsoron Allah daga dukkanin wata fitina wacce za ta same mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa da su lam araka al-yawm qat fil khair wa shar ban taba ganin irin yini a yau ba ba cikin alkhairi ba ba kuma cikin sharri ba domin an nuna mani wuta na ganta karara an kuma nuna mani aljanna na ganta karara wannan shine dalili na farko da malamai suka ambato dalili na biyu hawa yau wanda ya tabbata a cikin sahih an ce mutane suna tambayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam istihza'an don isgilanci wannan sai ya ce da shi taguwa ta tabata ya rasulallahi a ina take a ina ne zan ganta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yana ba su ansa sai aya ta sauka ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tas'alu an ashiya kar ku yi tambaya game da abubuwa daban-daban dalili na uku wanda ibnu jarir ya rawaito rahmatullahi alaihi hadisin hasanun ne li ghairihi saboda akwai mutumin da malaman hadisi suka yi maganganu a cikinsa amma Sheikh Ahmad Shakir ya ce wajihu indi annahu thiqa shi wannan mutum da aka dan kawo maganganu a kansa ni a wuri na zancen da zan rinjayar siƙa ne a don haka shi sa hadisin ya zama hasanun li ghairihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna Allah farada alaikumul hajja fa'ujju Allah ya rubuta muku yin hajji kuyi hajji aka ce faqama rajulun sai wani mutum ya tashi wasu malamai suka ce shi wannan mutum ana kiran shi Suraqah ibn Malik wanda muka gabatar da tarihinsa cewa Quraishawa sun tura shi a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nufin yin hijira wasu malamai suka ce a'a ba Suraqah bane Hudza ibn Ukasha ibn Mihsan ne radiyallahu an shi kuma Shi ne wanda annabi alaihi salatu wasalam yake cewa mutum dubu saba'in za su shiga aljanna daga cikin al'ummata babu dan mai babu mai yasa babu iqabi babu hisabi sai ya tashi ya ce ya rasulallahi ud'u Allah an yaj'ala ne minhum annabi roƙa mani Allah ya sanya ni daga cikinsu sai annabi ya ce anta minhum kai kana cikinsu. wasu malamai suka ce shine ya tashi sai ya tambayi annabi sai ya ce a fi kulli amin ya rasulullah shin hajjin nan da kake magana a cikin kowace shekara ce za mu je hajjin annabi fa da anhu annabi sai kau da kai bai bashi ansa ba alaihi salatu wasalam sai ya sake juyawa ya ce a fi kulli amin ya rasulallah shin hajjin nan a cikin kowace shekara ce za mu je annabi sai ya kau da kai alaihi salatu wasalam bai bashi ansa ba sai ya sake juyowa karo na uku annabi sai ya tashi alaihi salatu wasalam yake cewa alhajju marra hajji dai sau ɗaya ne ake yi wanda yake waje ba a cikin rayuwa walau qultu fi kulli amin lamastata'tum da na ce da ku a cikin kowace shekara za ku da ba za ku iya ba walau taraktum lakafartum kuma da kun bari da kun kafirta don haka sai ce da'uni ma taraktukum ku rabi da ni matukar na bakku fa innama أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم أبن دي أهلك دوات أن دسوك غباتيكو باوني أبو بني يوان تنبية تنبية menene kaza dan me ba a yi kaza ba yaya za a yi kaza sannan da yawan saba ma annabawan da Allah ya aika musu subhanahu wataala a don haka in na faɗi magana kawai ne shiru kuma ku ja ku shiru idan ban ce da ku ga yadda abin yake ba kar ku matsa mani da tambaya domin ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce cikin ma'anar hadith inna a'zamal muslimina jurman yana daga cikin mafi girman musulmi wanda yafi kowa girman zunubi mutumin da zai ƙaƙifi tambaya sanadinsa sai a haramta wani hukunci wanda yake da halal ne akan al'umma a don haka in na shiru kar ku matse ku ce da ni don me a'a ku banni kawai shi sai ya tabbata a cikin hadisi wa sakata an ashiya Allah subhanahu wata'ala ya yi muku shiru akan wasu abubuwa rahmatan bikum don jin kai ne gare ku fala tas'alu anha kar ku tambaya ku ce don me wannan abu yake ya yake shi yasa Allah subhanahu wataala ya jawo hankalin mu ya ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tas'alu an ashiya kar ku yi tambaya game da abubuwa a idan ka duba za ka gaba ce an ashiya'in ba kamar yadda kake ɗauka a cikin ƙa'ida na cewa an yana ɗaya daga cikin harful jab idan ko ta shiga wa suna abin da take mashi tana masa kasara ne malamai sun kai ruwa rana wurin menene dalilin da yasa aka ce ashiya'a ba a ce ashiya'i ba da kasara duk da kasantuwan ga harful jarri ya zo wasu daga cikin malamai suka ce an dai hana shi tanwini ne ba wani dalili wanda su suka iya ganewa magana ta farko kenan wasu malamai kamar su bawahi da malamin sakalil suka ce hamzan nan hamzatu tanis ne hamza ce ta mata fa'umilat mu'amala ta hamra sai aka yi wa sunan mu'amala mu'amala ilin ta hamra bi ma'ana kamar yadda zaka ce ahmad hamra aswad sauda asfar safra kaga wannan mamnu ne min sarf ko dai ya zamana cewa lil alamiyati was sifa saboda suna ne da kuma kasantuwan sifa ne misali yasa ba za ka ce ja'ani rajulun aswadun ba sai dai ka ce ja'ani rajulun aswadu wato saboda wasfiyya lil alamiyyati wal misali ko kuma abin nan lil wazni domin kasantuwan shi af'al da kuma ainihin sifa wacce yake ta zo a cikinsa. wasu malamai suka ce a'a an masa mu'amala ce yasa aka gina shi akan fatha lil qalb saboda asalin wato ainihin ashiya shai'a'u ne sai aka canza sai koma abin nan laf'a maimakon ya zama ala wazni af'al sai ya koma ala wazni lab'a don haka sai sa aka mishi abin nan aka hana shi abin nan ma'auni ba ce an ashiya'i ba aka ce an ashiya'a to ayyan ma kana idan dai mun zo zamu ce wannan mamnu'un ne min sarf suna ne wanda aka hana shi sarfi ba da wani dalili ba wannan ita ce zance mafi rinjaye a wurin malamai in tubda lakum idan aka bayyana muku wannan abu da kuka tambaya tasukum zai muna munana maku wa in tas'alu anha idan za ku yi tambaya game da waɗannan abubuwa haina yunazzalu alqur'anu a lokacin da ake saukar da alqur'ani to lakum za a bayyana muku waɗannan abubuwa afallahu anha abinda kuka riga kuka tambaya gabanin wannan aya ta sauka Allah subhanahu wata'ala ya riga ya yafe ya yi rangwame amma kar ku koma wallahu gafurun halim Allah mai yawan gafara ne sannan mai haƙuri ne game da irin tambayoyin da kuke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata mata ta zo wurin Aisha radiyallahu anha sai take cewa da ita menene hukuncin jinin sauro idan ya shafi rigan mutum sai Aisha radiyallahu anha ta ce cewa da ita a iraqiyatun ant inji da yake mutuniyar iraki ce ta ce a'a inna ma na zo ne domin in nemi fatawa a ɗaura ne akan hanya saboda abin da yasa na tambaya ko ke mutuniyar iraki ce su ne waɗanda suke bin abubuwa dikin dikin menene yasa aka yi kaza don me ba a yi kaza ba mai ya haifar da kaza to na yi tsammanin ko ke ɗaya ce daga cikin mutanen iraki shi ke wannan tambaya hadisa ala haƙaumu subhanahu wata'ala sai yayi yi bayanin dalilin da yasa ya ce kar a zafafa tambaya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ta yiwu akwai abin da yake halal ne amma saboda yawan tambaya sai abin nan ya zanto haramun ta yiwu ya zanto a'a abin nan akwai sauki amma saboda yawan tambaya sai abin kuma ya zanto a tsananta shi kamar yadda za mu karanto a cikin al'ummomi waɗanda suka gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qad haqiqa sa'alaha qaumun min qablikum wasu mutane waɗanda suka gabace ku sun yi tambayoyi irin waɗannan da kuke yi summa nan bayan waɗannan tambayoyi asbahu biha kafirin sai suka wayi gari sun kafirce da abinda Allah ya kawo musu na ayoyi misali kaman banu isra'ila banu isra'ila sun tambayi annabi Musa tambayoyi da yawa da yawa لن نؤمن لك hatta نرى الله jahra fa akhadhatkum as تنظرون wa antum tanzurun sai ainihin tsawa mutuwa ta kama su ya zama na cewa duk kowa ya waye gari ya mutu sun ce ba za mu taba imani da kai ba sai mun ga Allah subhanahu wata'ala ka kurukuru mu gansa ya ganmu sannan za mu yadda da cewa kai annabi ne aka kashe su aka rayar da su amma wannan bai sa banu isra'ila su yi imani ba idan wannan ni'ima ta zo ta wuce sai kuma su ɗauko wannan salam su shiga wancan mataki bayan an gama wannan sai suka zo Allah subhanahu wata'ala yana saukan musu da ni'ima kyafaffan tsuntsu da kuma zuma irin ainihin zuma ɗin na asali za a zo kawai ga ka akan teburi sai dai ka zauna ka ci kyafaffan tsuntsu sannan ka sha zuma suka ce da annabi Musa لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها mu mun gaji da irin wannan abinci abincin da babu wahala ba sai ka je kayi noma ba ba za ka yi durƙuso ba ba nema za ka je ka yi ba a inda kake nan haka Allah zai sauka maka da shi amma suka ce a su sun gaji da wannan al'amari sai dai a kawo musu sun fi son wanda sai sun duka sun noma sannan ƙasa ta fito da shi annabi musa ce a nuna allazi huwa adna billazi huwa kayi to in dai shi kuke so kuna son canji ne ehibito misran fa inna lakum ma sa'altu ku sauka ƙasar misra irin wannan tambaya da kuka yi lalle za a ba ku shi sakamakon wannan da kaskanci da kuma wulakanci Allah sai ya daura musu har zuwa ran alkiyama bayan an kammala wannan banu isra'ila Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da su daga makiyansu fir'auna wajawazna bi bani isra'ila al-bahr fa ataw ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum bayan kamata yayi a lokacin da Allah ya tseratar da su daga makiyansu fir'auna ya kamata su zauna suna godewa wa Allah subhanahu wa ta'ala sai kai Allah mun gode maka wannan ni'ima mun gode maka ya Allah saboda godiya ba mu san irin yaren da za mu yi amfani da shi wurin gode maka ba amma suna kubucewa da suka je suka samu wasu mutane suna bautan gumaka sai suka ce ya Musa Allah na ilahan kama lahum aliha mu ma kai mana wani allan daban kamar yadda muka ga mutanen nan su ma suna da mutum mutumi suna bauta kaga tambayoyi daban-daban daban shi yasa Allah subhanahu wataala yake ce da annabi alaihi salam yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbara min dhalik faqalu arina Allah jahra ka nuna mana Allah mu gansa karara to irin waɗannan abubuwa zaka ga da yawa sannan musiba ta zo ta sauka Allah subhanahu ta'ala ya jarrabe su da ayoyi guda tara wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'ila iz ja'ahum fa lahu fir'aun inni la'adhunnuka ya Musa mas'ura ayoyi guda tara فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين قال duk sai zama da cewa duk cikin jikinsu kowa sai waye gari kwarkwata ne suka ce ya Musa kai ne mai baki wanda yake Allah shi yana jin addu'arka ادع لنا ربك بما عهد inda. لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن isra'il bayan an gama da wannan aka wayi gari duk abin da ka ajiye na ruwa na sha sawa'ar ruwa ne ko ma dai menene in dai akwai ruwa sai aka wayi gari kowa zai je a inda ya ajiye abin nan zai ga abin ya koma jini suka ce annabi Musa ka yi mana addu'a aka aika musu da fari duk inda kake fara za ta shigo inda kake kai mana addu'a aka aiko da tufana amma duk da waɗannan abubuwa bai sa banu isra'ila sun yi imani ba kaga sai suka waye gari kafirai shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun wa ataina samuda an naqata mubsiratan fa biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa mutanen annabi salih haka suka zo suka masa kawanya suka ce kai wannan kira naka ya ishe mu ai mun san mu a tarihi duk annabin da ya zo yakan zo da aya da mu'jiza kai yanzu abin da muke so za mu tambaye ka wata mu'jiza in kai annabin Allah ne da gaske za ka iya bayanar da wannan mu'jiza ya zo cikin Isra'iliya wanda ya halatta a hakaito sai suka zauna suka shawarta me za mu ce yayi aka ce ya fito da taguwa taguwan nan kuma mai iri kaza sannan wannan taguwa mu ne za mu nuna masa irin dutsen da muke so ya fitar da ita daga cikin wannan taguwa domin kada ma ya zanto mai sihiri ne in mun ba shi dama ya je mana aiki irin na dabo-dabo ya ce ai ga taguwa za mu matse shi mu ce ga irin abin da muke so taguwan launin ta ya zanto kaza bayan ta zamo kaza ta kasance yan ramamma ko kuma a mai dan jiki misali ko kuma kosassa sannan ya zama da cewa ga irin dutsen da muke so a fito da ita duk suka zo suka turge to ai ba wai tambayar bace take da girma abin da nake jiya muku tsoro kada Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana muku da ayoyi ayan nan kuma ta kasance muku bala'i suka ce a ai mu dai in kai shi kenan annabi salih sai ya ce da su to akwai ka'ida guda ɗaya tunda taguwa kuke nema duk irin launin da kuke so ku faɗa a irin inda kuke so a fitar da ita ku nuna amma akwai sharaɗi guda ɗaya tana da sha na rana guda ɗaya walakum shirbu yawmin ma'lum kuma ranan da taguwan nan za ta sha ruwa babu wanda zai fita ɗiban ruwa sannan ranan da kuma za ku je ku ɗibi ruwa taguwan nan ita ma ba za ta fita ba suka ce an dai wannan ne mun yadda a dai fitar da ita fitar da ita ne mai wahala annabi salih alaihi salatu wasalam ya roki Allah taguwa ta fito bayan an fitar da ita shikenan sai aka tafi akan sharadi ranan da taguwa take shan ruwa duk garin ba wanda za shi ɗiban ruwa ranan da kuma za su sha taguwa tana nan a wurin da take sai suka zauna suka yi mitin suka ce kai wannan abun is frustrated mun gaji da wannan abu saboda ya za a yi ka duba yawan mu yanzu kana da ƴaƴa da jikoki a gidanka har da tattaba kunne duk garin nan gaba ɗaya a ce wai sai mun saurari taguwa wai sai ta sha sannan mu mu sha washe gari an ɗaura mana aikin kawai da yake ya zama mana wahala sai dai mu zo mu ta ji gidan ruwa saboda mu tari gobe don taguwa za ta sha ya kamata mu yi abin za mu yi sai suka yi mitin suka tura wani mutum qaddar bin salih shine la'inul akhirin annabi salih ce na qatallahi wa suqiyaha ku ji tsoron taguwar Allah da abin shanta kar ku tunkare ta wala tamassuha biso fayakuzukum kuma azabu yawmin qarib wato kar ku tunkari wannan ainihin taguwa da da, ainihin musiba kuma azabu yawmin muhit sai azaba mai kewayewa yazo ya fada akan ku gaba daya suka ce ko me zai faru ma ya faru suka tura shi sai ya tsira wannan taguwa to shine Allah yake musu bayani qad za'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin irin waɗannan tambayoyi al'ummomi waɗanda suka gabace ku sun yi irin waɗannan tambayoyi amma sai suka waye gari sun kafirce da irin waɗannan ayoyi kafiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na zamanin sa sun yi irin wannan tambaya in ka koma Isra'i haka suka zo suka turke lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-samaa'i wa lan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila 'alaina kitaban nakra'u tambayoyi daban-daban annabi kai in dai annabi ne da gaske ba za mu yadda da annabcin ka ba hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a sai ka bubbugo mana da idan ruwa yanzu a inda kake din kai tsaye mu gansa idan ya bubbugo sannan kai tsaye mu ga an samu ainihin noma abin nan gona wanda yake ta inabi ne duk ta wannan ainihin idan ruwan za a dinga shayar da wannan gona idan kuma wannan ma ya samu din duk da haka bai mana ba sai ba za mu sakankance mu yadda ba har yanzu sai dai ko ka ainihin hau sama autus ita a kama amta alaina kisa ba ko kuma ka rubto mana da sama ta faɗo a kanmu auta a tiya billahi wal mala'ikati kabila ko ko a'a ka zo da Allah da mala'iku su zo sahu sahu mu gansu su kanmu autar kafin sama ko ko a'a ka zo ka hau sama idan ka hau saman nan walan nu'mina liruqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra ba za mu yadda da cewa ka hau ba sai mun ganka hakan nan sama ka tashi a iska ka hai muna kallon ka aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi sama ko kuma ya zanto garin makka gaba daya kai ne kake da gida wanda yake ba shi da wani ba wani mutum wanda ke da gida irin naka mu ga wannan gidan sannan ko kuma in wannan bai samu ba to ka hau muga kana hawa sama in ka hau ba za mu yarda da kan hau ba sai ka zo mana da takarda da sunan kowa a ce wane dan wane wannan sako daga Allah ne ka yarda wannan annabi ne wane dan wane kowa sai an zo mai da sako mu gani kaga tambaya wai irin yadda mu Hausa muke cewa wai yaya ka ta haife ka Shi ne Allah subhanahu Ta'ala a can ya ba su ansa walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubulan ma kanu liyu'minu annabi duk irin waɗannan tambayoyi da suke ma ayi kaza ayi kaza ayi kaza idan da duk za a yi musu abin da suka tambaya ba za su yi imani ba to shi yasa ake jan kunnan qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin wasu al'ummomi waɗanda suka gabace ku sun yi irin waɗannan tambayoyi amma ƙarshe abin nan sai koma musu bala'i sai suka koma suka kafirce da waɗannan ayoyi dauki banu isra'ila misali a lokacin da suka zo suna jayayya an wayi gari an ga wani mutum kawai yana da hali sai aka tsinci gawarsa ba san waye ya kashe shi ba sai suka ce to abin da zai faru mu je wurin annabi Musa shi in ya roƙi Allah Allah zai bayyanar da wanda ya kashe mana wannan mutum kowa ne sai ya ce to na je na roƙi Allah amma Allah ya ce ku yanka saniya ku yanka saniya maimakon su kama kowace irin saniya ce su yanka amma sai suka ja abin sai ya tsawo Allah kuma sai ya sake jan abin gare su shi ma sai ya tsawo da aka ce abin nan suka ce oda ola na abin nan mana bayani yaya wannan wa iz qala musa li qaumihi inna allah ya'murukum an tazbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin da sun hakura da shi kenan maganan ya kare su kama kowace irin sani ya ce su yanka ba su yi ba zai suka ce a ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi to sai aka fara bayani qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra eh, binna la faridun wala bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma to bayana wani irin launi ya Musa mun kasa udu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasur abun bai gamsar da su ba har yanzu an musu bayanin launi an musu bayanin jiki udu lana rabbaka kaza kaza innal baqara tashabaha alaina a ƙarshe sai suka ce wa inna insha Allahu mutadu in Allah ya so za mu shiri za mu gane wannan saniya to kaga ashe kenan tambaya me yayi kaza ya aka yi kaza dan me kaza wannan ba shi da kyau a musulunci sannan kuma tambaya yana da kyau tambaya ta zanto mai ma'ana ba irin kamar yadda ɗalibai suke ba a yau misali za ka je can ka yi tambaya in an baka amsa kai a tunaninka wacce bata gamshe da kai ba sai ka sake naɗo wannan tambaya sai ka zagaya wurin wani malami ka ce menene hukuncin kaza duk wanda yake da irin wannan sifa akwai nau'i na munafinci tattare da shi kuma ba zai taɓa samun alheri a rayuwarsa ba saboda zuciyarsa ba ɗaya bane wani malami yana cewa man tatabba kulla rukhasin tajamma'at fihi kullu shuru don mutumin da har kullum shi burinsa ya samu sauki a rayuwarsa to dukkanin sharrin duniya sai ya tattaru a gindinsa shi yasa an zaka yi tambaya ka yi ta dan Allah in za ka yi tambaya kuma ka yi ta da niyyar fahimta in kuma an baka shikenan yi riko da abin da aka baka amma ka ya wannan majalisi ka ɗauko wannan tambaya bayan ka tambayi wannan malami sai ka naɗe ka kai wa wancan malami wannan ba ba ba da'abi bane irin na ɗalibin ilimi na'am ma Allahu min كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون kaga irin ta'ada wacce ahlul jahiliya suke yin ta ajiya da shekaran jiya yau mu ita ce muke amfani da ita amma a sauye mutum zai ce da kai za ka ce wani yi mana addu'a sai ce e za a yi amma sai an yanka jan zakara ko kuma a'a a nemo durgun zakara shi za a yanka wannan shirka ne tsantsa saboda alul jahiliya su ne suke wannan aiki a ce specification ga kaza a yi kaza a yi kaza wannan duk ba musulunci ba ne saboda in ka koma can cikin suratul an'am وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا wannan na Allah ne amma wannan kuma na ainihin mushrikanmu abin nan gumakanmu ne so abin da yake na Allah ne baya kaiwa abu na Allah sukan ɗauka su baiwa ainihin gumaka sannan abu na gumakan ba su baiwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce sa'a ma ya hukumuntur da abin da suke hukuntawa na wannan saboda ba Allah bane ya umarce su da wannan sannan kai gaba wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna isma Allah 'alayha iftira'an alayhi sai yajzihim bima kanu yaftaru akwai wasu waɗanda yake dabbobi ne waɗanda ba a hawa akwai dabbobin da su ba a yankawa akwai dabbobin da yake kuma ba a ambaton Allah subhanahu wataala a kansu idan za a yanka وقالوا ما an'ami khalisatun هذه wa خالصة ala ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم fihi shuraka akwai kuma wanda yake misali in namiji ne za a ce wannan na gunki ne misali idan kuma mace ce za a ce wannan namu ne in kuma ya faɗo a mace da mazajen nasu da mata sai a taru a yi tarayya cikin waɗannan abubuwa قل أرأيتم ma أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون annabi ka tambaye su waɗannan abubuwa wanda yake halali ne amma suka maishe shi haramun Allah subhanahu wata'ala ne ya shar'anta musu wannan ko ko a'a Allah suke kagan ƙarya suke jinginawa gare shi subhanahu wata'ala to Allah sai mana bayani irin wasu daga cikin ta'ada ta jahiliya wacce a yau din nan kamar yadda na bayani akwai daga cikin mutane waɗanda suke na yi bayanin wani mutum wata rana wanda wai yana neman wani matsayi sai wani malami ko ko boka ya umarce shi da cewa ya yanka shanu manya ƙosassu guda arba'in baƙaƙe a je a ɗauka a jefa a ruwa kaga wannan shirka ne da Allah subhanahu wa Allah ya ce ma ja'ala Allah min bahiratin Allah subhanahu wa ba shi ne ya sanya maku abinda kuke cewa bahira ba ma'anansa ita ce idan taguwa ta haifi ‘ya'yaye biyar zuwa shida na shidan haihuwarta ta ƙarshe ya zanto namiji ne sai su tsaga kunnanta sai a sake ta kawai ba za a tatse ta ba ba za a hauta ba ba za ta yi huda ba sannan kuma ba za ta yi aikin wahala ba an sake ta sai dai in ta gaji ta mutu dan kanta irin wannan zaka samu a indiya a yau abinda ake cewa hindus wani addini ne wai shi hindus abinda suke su kuma suna bautan abin nan shanu ne kawai saniya za a zo a ta kiwata ta a bata abinci ba za a tatse ta ba ba za a hauta ba ba za ta yi huda ba ba za ta yi aikin wahala ba sai dai in ta gaji don kanta ajali ya saukan mata sai a kona ta to kan kuma a dinga amfani da shi wai wurin kare wasu abubuwa ko neman wasu abubuwa da ci gaban kuma ya ci gaba a dai indiya a yau akwai mutanen da kuma su kuma beraye suke bauta yanzu a haka a indiya beraye suke bauta berayen za a ta ba su abinci suna kai komo idan beran ya mutu sai a ɗauke shi a ware a bashi sai ya irin tsutsa irin ya yana irin warin nan idan mutum na da bukata wata addu'a mai zafi sai ya zo ya tare duk ya ɗauki wannan warin ya shaƙa duk ya tare a nan wai saboda neman bukatarsa kaga abin nan babu irin musulunci kaga kai yanzu kai dariya kake ma beran da yake kai an ma ce a kashe shi ma misali tunda mabannaci mabannaci ne yana cuta sannan kuma kun san kashin shi guba ne kashin nan nasa guba ne sosai amma an samu wasu mutane shi suke bauta <laughs> muna fahimta to Allah subhanahu wataala ce a wannan abu da kuke ba Allah ba shine ya hukunta muku wannan ba wala sa'ibatin haka kuma sa'iba wato dabba ce wacce ake ɗauka ake kusantar da ita idan mutum na da bukata misali kamar yadda mu a wurinmu a yanzu ake cewa bakance yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu bakance a musulunci wani abu ne wanda yake ya halatta kuma an fi so ya zanto karka kulla shi da wani abu misali kawai ka ce insha Allah na yi bakancan zan yi azumin kwana uku kawai malamai sun ce irin wannan bakancan ya fi soyuwa akan karata ya shi da wani abu ka ce in Allah ya sa matata ta haifi namiji ko ta haifi iri kaza zan yi azumin kwana kaza yana da kyau amma idan ba za ka ya shi da wani abu ba wannan ya fi soyuwa wurin Allah subhanahu wataala to mu bakancan nan mu a wurin mu a yau irin shigensa ne a jiya mutum zai ɗauki dabba misali idan ya ɗauki dabban nan sai ya ce to ni bani da lafiya idan Allah ya bani lafiya zan bai wa gunki wannan dabba ba za a hauta ba ba za a tatse ta ba ba za ta yi huda ba ba za ta yi aikin wahala ba shine sa'i ba hakan nan za a batta ta gama abin da za ta yi in ta gama ta mutu to shikenan sai a ɗauke ta aje a ƙona a yi amfani da tokan akan wasu abubuwa Allah subhanahu ta'ala ce wannan abu da kuke shi ma ba shi bane ya sanya maku ba wala wasilatin haka kuma ba abin da ake cewa wasila ba ita ce misali idan taguwa ta haifi taguwa irinta sai su ce wasalat A kaha ko uktaha ma'ana ta riskar da 'yar uwarta ko ko a'a idan ta haifi namiji misali sai su ce ta riskar da yar uwarta duka waɗannan abubuwa ba Allah bane subhanahu taala ya umurce ku da waɗannan abubuwa ba daga kalman wasala yasilu wasila taguwa ce za a kawo idan ta haifi ta mace sai a ce ta haifi yar uwarta wannan namu ne in ta haifi namiji sai a ce to wannan na gunki ne namijin nan ba za a yanka shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shine ya umurce ku da wannan ba wala hamil haka kuma ba dan tittirna ba ma'ana shine dabba wacce yake za ta zo namiji zai kwankwashi mace ta haihuwa ta hanyar sa kamar misali kamar 'ya'yaye goma idan ya haifi ‘ya'ya goma sai su ce to shi kenan wannan kadi hamiya zaharahu haƙiƙa ya kare bayansa ba za a hau bayan ba ba za a yanka shi ba ba zai yi huɗa ba sannan kuma ba zai aikin wahala ba shi ma haka zai ta sintiri har in ajali ya saukan masa to shi kenan sai ya kare ya mutu to Allah subhanahu wataala ce ba shine ainihin daura muku waɗannan abubuwa ba walakin nan na kafaru sai dai kawai waɗanda suka kafirta yaftaruna ala Allahi alkalif suna kagen ƙarya suna jinginawa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa aktsaruhum la yaqilun amma da yawa ba su hankalta menene ya halatta daga abin da bai halatta ba ko ko a'a ba su hankaltan menene kyakkyawa daga abin da yake shine mummuna kaga wannan shine abin da yake bambanta ka da wanda ba musulmi ba wani mai hikima yana ce aqartum naqatan lillahi aqartum naqatan rabbi wa sa'ibatan faqumu lil iqabi ma'ana yana jinjinawa irin waɗannan abubuwa ta'ada ce tasu ta jahiliya wacce suke riko da ita suke kuma ainihin jinjinawa suna bin ta sau da ƙafa to amma mu idan ka duba cikin al'umman mu a yau abin ba irin wancan bane sau da sau muke yi ba amma abin namu sai zo ya canza daban daban daban daban abubuwa launuka daban-daban za a ce je ka nemo kaza yi amfani da iri kaza ba da kaza karka yi kaza duka waɗannan abubuwa ba shari'a ba ce ina fata muna fahimta kuma sau da yawa muna samun irin waɗannan abubuwa waɗanda ake kawo wai mutum zai je in neman magani ba shi da lafiya sai a ce to ka je ka kawo dabba iri kaza ko mai kaza mai ƙaho irin kaza duka waɗannan abubuwa ba musulunci ba ne ina fata muna fahimta wa idza qila lahu wa idza qila lahum ta'alu ila daga cikin sifa ta munafiki wacce ake gane shi da ita ka ce da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kaza annabi ya ce kaza ya ce to amma kuma masu iya magana sun ce kaza ko ko baturewa ne ya ce kaza a cikin musulmai akwai masu irin wannan magana wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana in an ce ku bi abin da Allah ya saukar ku bi abin da annabi ya magana aka ce a mu za mu bi abin da muka samu iyayenmu ne akai wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا don haka duk mutumin da zai ji kaikayi wanda za a ce da shi Allah ne ya hukunta kaza annabi yana umarni da kaza amma a cikin jikinsa ya samu kaikayi ko damuwa to wannan akwai nau'i na munafinci tare da shi munafincin ma kuma ba irin na mu'amala ba munafinci irin na aqida don munafinci nau'i ne guda biyu akwai munafinci ta mu'amala shi ne wanda baka son mutum amma har kallon ka ganshi ka yi dariya ka bashe mishi baki ka nuna masa kauna sannan akwai munafinci irin ta aqida ita ce wacce baka san ci gaban musulunci baka son ci gaban musulmai to wannan shine kaga kuma da yawa daga cikin mutane a yau waɗanda suke kirarin islamu akwai su a yau in ka same su kai magana ce a mu ai kuɗi kawai muke nema mal saboda duk irin abubuwan nan da ka gani suna faruwa a yau misali idan bacin da so da haɗin kan wasu daga cikin mu babu yadda za a yi waɗannan abubuwa su faru misali kaga a lokacin da muke ko rashi a wannan bangare namu idan ka koma Niger Delta misali za ka ga kowane galibinsu ko kuma in ce dukkaninsu akwai scholarship wanda gwamnati ke ba kowa an tura wasu south africa wasu an tura su ghana wasu an tura su ingila wasu an tura su france wasu an tura su kaza duk sun kana karanto sana'o'i daban-daban daban-daban kuma kudin nan na kasan nan ne kudin nan na al'umman nan ne amma sai aka wayi gari shugaban kasan ba na Najeriya ne na wani bangare ne daga cikin jihar nan ko kuma kasan nan saboda su ne ake damawa da su yanzu su suka san me ake ciki su suka san ya za a yi su suka san ina za a har ma kuma akwai waɗanda aka kawo galibi waɗanda in an kai sun kuma kaɗan ne suke tsayawa su yi abin da ya kamata saboda ainihin taskar kuɗin ba ta halaliya ba ce kuɗi ne na al'umma aka ɗauka in ba ku manta ba a bariya akwai 86% na budget ɗin ƙasan nan wanda aka ɗauka aka sa a Niger Delta kashi goma sha hudu ragowa shine wanda aka ce duk ƙasashe wato duk sauran ƙasa a yi tarayya amma 86% duk an tura musu a can ka je ka ga project da ake a wurin nan amma mu a nan mun wayi gari sai dai kai ni ban son ka wane bai san wane wane zai danna wane wane zai yi kaza a lokacin da ana ta kokari gap din wai har abin kunya aka samu wani mutum wanda ya taba shugabancin kasan nan wai ya fito yana cewa wai tsakanin kudancin nan da arewacin kasa sai arewa ta shekara ashirin wai kafin ta kama kudanci kai ciyo da ma bai faɗi wannan magana ba to kai da ka taɓa shugabancin ƙasan ka fito kai wannan magana mu za mu ce suwa suka lalata ƙasan ba ku ba kai a matsayinka na wanda ya taɓa shugabancin ƙasan ka fito ka faɗi wannan magana wa kake me kake so mu gane a matsayinka na wanda ya hau ya kamata ka gyara ƙasar baka gyara ba ka zo ka samu dukiya shakare da dukiyoyin ƙasa sai ka warushe ka sauka salin alin kuma yanzu kai wannan magana to yanzu ka zo ka ce wa mutane wai tsakanin kudanci da arewaci sai arewa an shekara ashirin kafin su kama kudu wannan magana ce ma wacce hankali zai dauke ta muna fahimta jama'a don haka duk mutumin da kaga ana cewa da shi Allah ya ce kaza ko annabi ya ce kaza yana samun kaikayi a ransa to wannan akwai nau'i na munafinci tare da shi shine kuma halin da muke ciki a yau da abubuwan da muke fama da shi a yau idan ka koma misali za ka ga sharuɗa wanda za a tsige shugaban ƙasa gaba ɗaya sun tabbata gaba ɗaya sun tabbata saboda a lokacin da za a wayi gari a ce ƙasa matasa sun gama karatu babu aiki a lokacin da za a wayi gari a ce ƙasa babu mai iya bacci da ido biyu sai da ido ɗaya a lokacin da za a wayi gari a ce ƙasa economy na ƙasa har ma wai ita minista ta finance ta fito ta ce idan aka kai september a halin da ake ciki ba za a iya biyan salarin ma'aikata ba to me ake jira kuma idan aka wayi gari aka ce ƙasa ɗauki misali kamar yadda nake bayani abin da ke faru a ribas a matsayinka na shugaba wanda kowa zai zama ya kamata ya zama naka amma sai a wayi gari aka ce wai kai ne yanzu da yawunka za ka zo wai ana sa akwai wasu al'umma naka ne wasu ba naka ba har ma a ce wai an kama mutane da makamai wai suna kokarin tada tashin tashina a matsayinka na shugaba to baka tsammanin kai in ka sauka tun da ba dawwama ka yi ba ko shekarun annabi nuhu kai za a waye gari wata ran baka nan to misali baka tunanin in ka saukan kai ma yadda kai amma misali kaga wannan wani abu ne wanda yake wai amma har duk da haka wai aka samu wani mutum wanda yake wai yana kallon alƙibla yana wanke damtsansa wai tashi yana kara wannan tafiya wai ya yi shugaba ba ruwansa bayan an zo an taba zamanin da gwamnan wannan jiha zai yi magana matakka ta anshi makirifon dinnan ta fisge a hannunsa ta ansa idan ba yawunka ya kamata ka ta kai magana ka ce ba haka ya kamata a yi ba sannan in ba yawunka ta yaya za a yi mutane sha biyar a ce wai sun zo sun yi impeaching shugaba na kakakin majalisa wai sun tsige shi against 27 kuma a ce an zauna haka kaga wannan shi shine zaka duba kaga cewa ba zai iya ba ya kasa kuma da bakinsa shi ya taba faɗa lokacin da aka zo aka bashi aka ce zai abin da ce a ina ai Najeriya nan babban wuri ne ba zai iya ba da kanshi ya faɗi wannan magana kuma yadda muke ganin abubuwa ba zai iya ba amma mutanenmu waɗanda suke kallon alƙiblan suke wanke damatsa su suke tattayawa wani ya ɗauki malamai ya kai a ta zuba roƙon Allah wai a miƙa a ɗaure ko da nashi kowa zai ƙare wannan ba matsala ba ne wani kuma shi kowa da irin nasa aikin in ka duba wai abin da zai samu yake ya manta yana da iyaye ya manta yana da kaza ya manta yana da kaza akwai mutumin da ke kara wannan muradin sojoji sun taba zuwa ɗakin mahaifiyarsa suka yi kaca kaca suka wai suna bincike wai suna toma yar boko haram ce ta ma amma da shi ake kara wannan muradi ana kara wannan tafiya shi yasa sai ka saurara ka ji da kyau wa idza qila lahum ta'alu idan aka ce da su ku zo ila ma anzala Allah zuwa ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa ila rasuli ku zo zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam qalu sai su ce hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana abinda muka samu iyayenmu akai ya gamsar ya ishe mu ba mu da bukatan mu yi riko da wani wani abin da wani mutum ya kawo abinda muka samu iyayenmu a kai ya wadatar da mu awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadun shin wai ashe iyayen nan nasu ba sun kasance ba su sanin abubuwa ba sannan ba su shiriwa wasu malaman tafsiri kuma suka ce a'a shin za su bi iyayen nan nasu ko da iyayen ba su iya gane abu ba su shiriwa ashe kenan kaga da wannan magana za mu fahimci cewa ba magana ba ce ka ce wai a'a ai malam wane haka ya mutu misali ko ko a'a dattawa haka a'a kullum har kullum ka zama mai neman gaskiya ina gaskiyar take nan ne zaka yi riko da ita amma maganan dattijo ne ya zo ya mutu akan kaza to shin zaka bi dattijo ne ko da akan kuskure shi ya mutu muna fahimta ko ko a'a in an yi magana ce a ai wannan abu ba haka yake ba yadda abun yake ai a koma a ga wanne ne asali wanne ne aka samu wanne ne ya fi dadewa to ayin haka ne kafirci shine ake da a duniya kana nasu ummatan wahida fa ba sallahu nabiyina mubashirina wa munzirin in haka ne kake ji misali kace a ai a koma asali da wane da wane wane ne ya fi dadewa to ai da wane da wanan ai da kafirci duka ya gabace su ya girme su ko duka kenan sai a ce to tunda kafirci shi aka fara yi a duniya kowa ya zama kafiri kuna fahimtar magana malamai a don haka shi sa idan aka ce ga hukunci da Allah ya hukunta ga abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zartar to wani mutum ba shi da magana kamar da alkur'ani ya ce wa ma kana lil mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الأمر زائي بان مؤمني بني متقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كنت كذا كيسا أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يا كذا شيء إذا يهو كنت يكن شيء لأحد كلام بعد رسول الله shin akwai wani mutum wanda yake da ta cewa bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amsa kenan ita ce a'a kenan idan muna so mu kasance mutane nagartattu muna so mu kasance mutanen Allah ya kamata sai mu tsaya a iya iyakoka guda biyu zuwa uku alqur'ani hadisi sannan abin da magabata suka tafi suka bar mana don babu wani abu da zaka kawo wanda yake bako ne wanda magabata ba su yi magana a kansa ba to naka bi ne kawai ba kirkira ba amma idan ya zama na kafan ɗare kai kana kirkiro wasu abubuwa waɗanda ba na magabata ba to ana je maka tsoron ka fada cikin man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rad don mutumin da ya kagi wani abu wanda ba shi daga cikin al'amarin mu dinnan annabi su sana ce an maida masa da abinsa to muna fata mu Allah ya sa mun yi aikin Allah ya ansa za mu dasa aya anan insha Allah an ce lokaci yayi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce me hukuncin abin da na yi malam akwai wata rana da na ɗauki yarinyar da zan aura muka je hotel da niyyar saduwa da juna amma kuma ashe tana al'ada duk da hakan sai da malam akwai wata rana da na ɗauki yarinyar da zan aura muka je hotel da niyyar saduwa da juna amma kuma ashe tana al'ada duk da hakan sai da hakan ya faru wallahi malam kuma har yanzu da aure nake son ta nagode da fatan Allah ya dada malam basira to Allah ya kyauta wannan dai shine abin da yake faruwa a cikin al'umma shi yasa har kullun nake cewa ka raba gonarka da ciyawa in ba haka ba ciyawa sai ta raba ka da gonarka duk sanda ka ga banna tana aukuwa irin wannan baya ga wanda zai same ni ni gaba da gaba da matan da maza su ce sun yi kaza to kuma ban san iya adadin wanda zai kira da bai ce yayi kaza to muna fata Allah ya tsare mu daga banna da eh, duk abin da zai kai mu ga lalacewa Allah ka tsare mu eh magana impeachment an ce mutum nawa ne suka cire mutum nawa yau mutane biyar suka tsige 27 ba eh shine ya magana da nake kamar haka na ji a labarai sha biyar na ce eh, to 27 eh, wai biyar su suka tsige 27 kaga haka kasan ma ake ba haka kasan ake yi goma sai ta koma ɗaya ɗaya sai ta zama ita ce goma <laughs> Allah ya sauke wannan ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara ma lafiya da basira malam tambaya na ana shine mutum zai iya ba da jinin shi yana azumi don ceto mara lafiya mace ko namiji babu laifi matukar ka aminta ba zai iya haifan maka da lalura ba yana da kyau a yi abu ne mai kyau kuma yana ɗaya daga cikin abin da malamai suka rangwanta a kai ba da jini domin asalin daman masfuhan zubabban jini haramun ne a musulunci amma a irin wannan yanayi na taimako malamai sun ba da fatawan ya halatta ɗibi jini a baya matukar ka aminta da cewa ba za ka fada cikin wani yanayi na damuwa ba wallahu ala. tambayar shi na biyu ya ce malam barayi ne suka shigo min gida suka kawo min hari don su kashe ni sai na kashe wani daga cikinsu shin akwai diyya ko azumi sittin a kaina za ka yi azumi amma babu diyya a kanka don har kullum idan mutum ya kashe mutum bisa kuskure haƙoƙi biyu ne ke ratayuwa a kansa akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin mutane haƙƙin mutane ita ce diya sannan haƙƙin Allah shine azumi to haƙƙin Allah yana kanka saboda wannan rai amma diya ba za ka yi ba saboda kai kana matsayin mai kare kai ne don ba kai ne ka je ka aikata wannan aiki ba wallahu a wannan ce assalamu alaikum malam ni ne na tsinci kuɗi kimanin naira dubu ɗaya sannan na yi cigiya ban samu mai shi ba shin malam zan iya yin amfani da su da fatan Allah ya kai ladan gashi wanda ya yadda kuɗin? to do abu mai kima in an tsince shi akan ajiye shi ya shekara ɗaya idan ya shekara ba a samu wanda ya zo ya ci gita ba to a wannan yanayi ya halatta ka yi amfani da shi shi ne abin da za ka yi abin da musulunci ya ce kuma dubu ɗaya ina tunanin ai tana da kima to za a ajiye ta tsawon shekara idan ba a samu wanda ya gita ba to sai ka abin ga an kuma ka yi amfani da ita mai shi ya gita sai ka da masa da abinsa wallahu a'lam yace ce assalamu alaikum malam don Allah ina tambaya ne akan wani mutum ne ba musulmi ba ne amma kuma matansa goma sha shida sai wata rana ya je ya musulunta sai ya dawo ya musuluntar da waɗannan matayensa to yana zuwa yana ɗaukan karatu a wajen wannan malamin da ya musuluntar da shi sai malamin ya tambaye shi matansa nawa sai ya ce matansa goma sai malamin ya ce masa ya je ya saki shida ya bar hudu yana kan hanyar komawansa gida sai Allah ya ɗauki ran shi bai koma gida ba to malam ya za a yi wajen rabon gado rabon gado inda yana raye ne da ya kamata zai saki mata shida ne ya rike hudu kamar yadda annabi sallam ya zartar da hukunci to amma tun da mai kasancewa ta kasance kuma bai nan a raye to in yana da 'ya'yaye matayen nan sai su yi tarayya cikin gado wato ainihin sumuni a kasa dukiya kashi takwas ɗayan takwas su sai su yi tarayya a ciki idan yana da yara idan kuma bai da yara za a kasa dukiyar gida hudu sai a ba su kashi ɗaya cikin kashi ɗayan nan za su yi tarayya za a rarraba mai rabiya yana cewa wa rubu fardu zauji wa zaujati ma'albani na abu ma'albanati wannan shine a takaice wallahu a'lam wannan ya ce malam don Allah za a iya yin addu'a da hausa a cikin sujada Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da Allah a widu rahmana ayyan ma ta du'u yadda za ku kira falahul asma'ul husna shine dai yake da tsarkakan sunaye kuma kyawawan sunaye don haka duk da yaran da zaka kira Allah subhanahu wa ta'ala shine ya sanar da kai yaran babu laifi kana iya yi wallahu a'lam tambayan shi na biyu ce malam menene hukuncin addu'a bayan sallah addu'a bayan sallah nau'i biyu ne akwai du'a'ul ibada akwai du'a'ul mas'ala akwai addu'a ta ibada akwai addu'a ta tambaya addu'a ta tambaya ba a yin ta amma addu'a ta ibada ita ce wacce ta zo a yare ko a harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ita ce kadai ake yi a bayan sallah abinda muke akan sa kenan ahlus sunna wallahu a'lam tambayan shi na ƙarshe ce malam menene hukuncin wanda aka ba tsaron shagon da ake sai da maganin family planning da maganin maye kamar su tramol maganin tari wanda ake sai da matasa yanzu to kai abin da kasancewa cuta ce ga wani ba za ka yi ba ba kuma za ka sai da shi ba amma abin da kasan zai amfanar da wani to shine za ka yi domin ya tabbata cikin bukhari malami wato shine wanda yake karantar da mutane abin da za su amfana da shi kai ma kuma a wurinka a matsayinka na likita malami ne saboda mara lafiya zai iya zuwa ya ce maka ga lalura ta ga lalura ta kaza to duk abin da san zai amfanar da shi shi ya kamata ka bashi amma abin da zai kai shi ga cuta to wannan bai kyautu gare ka ka bashi ba wallahu a'lam wannan ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce don Allah annaba wanda Allah ya aiko irin su annabi Musa annabi Isa annabi Yunus da dukkan annabawa wai Allah ya aiko su ga jinsin mutane ne kawai ko kuma ya aiko su ga jinsin mutane da aljanu to malamai sun saba kan wannan matsala amma cikin Qur'ani babu inda aka ce wani annabi wanda ba annabi Muhammad ba alaihi salatu wassalam an aike shi zuwa ga aljanu da mutane annabi ne ya tabbata nasi karara cewa an aiko shi zuwa ga mutane sannan da aljanu wa iz sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin can kasa kuma yace qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba amma wanda ba shi ba malamai sun saba wasu suka ce eh su ma an aiko su zuwa ga aljanu da mutane wasu kuma suka ce a'a an aiko su ne zuwa ga mutane kadai amma babu wani nassi karara wanda ya nuna cewa wani annabi wanda ba annabin mu ba an aike shi zuwa ga aljanu da mutane wallahu a'lam ce assalamu alaikum malam dan Allah ina tambaya ne in mutum yayi zina gab da watan Ramadan kuma gashi ya san laifin mazinaci a wajen Allah to malam ka san an ce ba za a amsa sallolin shi ba har tsawon kwana arba'in to abin tambaya a nan shine malam ko ya tuba ga Allah duk da haka ba za a amsa sallar shi ba ko kuma in ya tuba za a dinga amsa sallar shi to malam a cikin sallolin da ba za a amsa ba har da sallar nafila ko kuma kowace irin sallah ne ba za a karba ba to in ba an shi farilla ba wa ke maganar nafila idan ya tuba Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi tubarsa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba amma da sharadin tubar ta kasance na so tsaftatatta wacce babu komai a cikin ta an gayyace ni muhadara wata rana sai nake cewa zan yi addu'a amma tana da zafi saboda irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a cikin al'umma na zinace-zinace sai na ce duk wanda ya zina ya tuba Allah ka shi tuban shi ka yafe mashi amma kuma shi ma ka taimake shi da wanda zai lalata 'ya'yan nashi sai na ga masallaci kamar da kuka samu ido kowa sai dan addu'a ta yi nauyi to in ko ba daɗi yaya za ka so shiga 'ya'yan wasu ya tabbata a cikin musnad Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alai wani matashi ya zo ya ce da nan ni ina son musulunta amma matsala ta guda ɗaya ya ce ba zai iya barin zina ba sai sahabai suka ce kai ka zo gaban annabi kana na magana kai waye annabi ce a'a ku bashi zo zo zauna da ya kace ce ya rasulullahi ni dai ina son musulunci na amma matsala ta yace ba zai iya barin zina ba annabi ce kana so a wa ƴan uwarka ce a ta ai mutane ma ba su a yi da uwarsu kana so a yi da ka mahaifiya ya ce a ai mutane ba su a yi da mahaifiyarsu kana so a yi da yar uwar uwar ya ce a a ai mutane su ma ba su son a yi da yar uwar uwarsu annabi sai sa hannu a kirjinsa ya ce ya Allah ka shirye shi ka kare shi daga zina sai ya yi tuba kyakkyawa bai sake zina ba bayan hakan ashe ko in kai ba ka so amma yaya za ka je ka samu wani ka bata kuma ka zo ka rike ka ce ka jajirce ka tuba eh to mun ji Allah ya anshi tuba ka amma ya taimaki ƴaƴanka da wanda zai lalata su in ko har ba za ka ce amin ba to ka daina da ƴaƴan wani irin tambayoyi irin waɗannan wallahi ban san adadin su ba ban san adadin su ba wanda wani ya kira ka a phone abin ya zama fito na fito ma muke da Allah da yawa akan kira na ce malam salamu alaikum sannu malam dalla na neman fatawa ne sai ce wai yayi zina yanzu yarinyar ma tana da ciki kuma an sa musu rana ya za'a yi to kai baka so zaka yi da yawan misali irin abin da muke ji a rainan faransa francofo wanda yake sune yara tun suna kanana suke lalacewa wai mun koma shi muke yanzu yaro sai ya zo kuma mace duk irin dabarar da za ta yi ta san yadda za ta yi ta sulare ta bar gidan iyayenta shi kuma ya kukkuta kamar akwai wata tambaya ma da na cire a cikin nan wai shi eh, abin nan ina ga ko ka karanta ta ma ban sani ba hotel wai je kama wai ina ka karanta tambaya wai tana ma jini wai a haka wai ta bubuɗe mai kafa ko ya lalata da to mun ji Allah ya anshi tubarka amma kuma duk wanda sana'an shi ne shi ma to ƴaƴayen da zai haifa Allah ya gama su da wanda shi ma zai lalata su in kuma addu'an ta ma zafi to ka tuba ka daina wallahu a'lam sai wannan ba tambayoyi ba ne shawarwari ne guda uku ko hudu ah, na farko ya ce malam akwai 'yan uwa musulmai bayan Allah da suka samu police academy suna baran addu'a a gare ku da kuma wajen jama'a gaba daya to Allah ya taimake su ya taya musu ya ba su tsayuwa da juriya kuma ya ba su kau da kai da duk abin da za su gani na fitintunu Allah ya taimake su akan tsayuwa sai wannan ya ce assalamu alaikum malam a shekaran da ya wuce akwai tambayan da aka ma cewa ana bukatan tarihin rayuwanka ka dau alƙawari cewa kafin azumi ya kare zaka bada amma da Allah da nufinsa baka samu kai ba da haka don Allah suna roƙon malam kafin wannan ƙarshen Ramadan din malam ya bada tarihin rayuwar shi sai kuma shawara na biyu wai malam da Allah suna buƙatan a fitar da DVD plate na wannan tafsirin sai kuma shawara na uku idan an tayi tafsiri rashin tsaya wanda ba ya yi ayi addu'a ya ce malam a jawo hankalin mutane da Allah idan an tashi sai a tsaya a yi addu'a a tashi gaba to wannan malam adam dai da ku ake magana da kuma shura dama kuma ina son mu zauna insha Allah briefly minti biyar in ida da tafsiri da Allah shura sai su tsaya sai a yi kokari a fitar da mutane abin nan DVD na cassette su abin ga sannan maganan eh, tsayuwa yana da kyau a tsaya a yi addu'a sannan a watse sai a cika salada na'am to <laughs> to ba matsala insha Allah ana ne bashi sai ka tuna mu nakan ji kunya har kullun a ce da ni ba da tarihi na ban san abin da zan ce ba saboda ci ake da karfi ba wani abu aka yi wa bare a ce ai kaza da kaza shi yasa nake dan gaucewa da yima to amma abini bashi da insha Allah za a bunga sai cikin masallaci na'am sallallahu eh wanda aka ce mashi Allah ya ce ko annabi ya ce na'am sallallahu na na'am wannan jahili ne duk mutumin da zaka ce mai Allah ya ce ko annabi ya ce ya ce ayi masaba kaza wannan jahili ne ba wani mai sauran magana koma bayan annabi alaihi salatu wasalam dan dukkan su a imman nan gaba daya kowanne daga cikin su zaka ja ce ma minna illa wa yu'khadhu minhu wa yurat kowanne daga cikin mu akan ansa a maida masa illa sahiba hadha alqabr sai dai ma abuci wannan kabai to menene kuma zaka zo ka ce wai eh, mazhaba kaza a za a kira su dai marasu sani jahilai eh now alaikum salam Maganan kan magana da kai da aka yau samari magana eh, samari eh so da yawa a wannan amma wata yana wucewa kuma suka koma su gaba da abubuwan da suke yi na'am abin da ya sani cewa na san wa'inda da yawa azumi da su na'am na san wa'inda da baki da baki samarin ba su da kunya na'am mutum da yi ko baki da baki ba ma sauraya sai ya faɗa maka wacce kaza wacce kaza wacce kaza wacce kaza da sauran na'am to to malam kila wannan addu'a da kai wasu ɗalibai su ce ai malam kila ya zafa ba ko kuma kila a ce ba ko da sauransu da yaka na'am ba irin wannan wacce ta ku wannan zafi ba na'am ba da shi ne maganin irin wannan sana'a na'am saboda da yawan su na'am na fada su sa abin da suke kan shana da suke to yawa ga su abin kuma bai kunya koda ta yi aure sai ai wacce ta aure ya san da kaza kaza da sauransu ya ai ai abin da muke nuna wa matan kenan duk wanda ya ce da namiji uba zai mutu maraya ke ba za ki iya zuwa ki ce kin yi zina ba amma shi mutane zai tara ya bugi kirji ya ce ni na lalata ta ni na faɗi wannan akwai motar da na shigo ta haya wani yana cewa ina wance ai shi ya lalata ta ina wance shi ya yana ce kai malam wannan aiki da kai kyakkyawa duk iya yaran da zaka haifa Allah ya ba su irin wanda zai yi da kai kaiwa shi na sai shiru ka yi zina ka yi lalata kuma ka zo kana faɗa wai ka yi kaza Allah ya suturta maka ma ma kai kuma amma ka zo wai cikin mota to abinda nake so in ce yaran inda mun san su yaya kake gani amma yana ta terere a cikin mota shi ya yi mata ciki wance ciki so biyu ya mata wance ya mata ciki kaza sai ce kai wannan aikin alheri da kai Allah ya gama yaranka da wanda zai musu wannan aiki sai shi saboda yaya za zo ka je ka samu 'yar mutane ka ɓata bisa wani dalili akan wani dalili sannan ka ga mai wannan aiki wai shi ya fi tattala nashi da ta motsa ce wace ce nan koma gida na Allah ya sauke game da tambayan eh ai shi ba shi aka kashe ba shi ne ya kashe now now now ai wannan haƙƙi ne na Allah hazimi sittin shaharai ne muta biya ne zai eh abinda yake cewa wai mutum ne aka zo mashi an kawo mashi farmaki shi sai Allah ya bashi nasara ya kashe barawon. shin zai yi diya da azumi muka ce haƙoƙi biyu ne a kansa akwai na Allah akwai na mutane haƙƙin Allah shi ne azumi ba zai faɗi ba za ka yi wannan saboda rai na Allah ne shi ya halicce ta amma diya saboda kai a matsayin wanda ka tsaya mai kare kai ne ba za ka bada diya ba saboda ba da niyya kai ba ba da nufi kai ba ba kuma kai kaje kai ba amma inda kai aka kashe misali kamar yadda hadisi ya nuna to kai kai mutuwar shahada na'am tambaya ta karshe na'am to wannan ya jefa kansa cikin halaka mutum ne ya dinga amaya miyagun kwayoyi har yaje ya haukace ya haukatar da kansa to wannan ya cuci kansa kuma abin nan aiki na takalif yana nan a kansa bai fare ba saboda ba hauka bace ta Allah da annabi don an ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kar ku yi jifa da kawunan ku da ku cikin halaka to sai mutum ya dinga aba kwayoyi har ya je sabarte dokoki da ka'idoji na Allah yana kansa Allah ya mana tsari Subhanaka allahumma wa bihamdika nashara la ilaha illa anta